أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم مسلمين muna jaddada godiyanmu kuma muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya ba mu ikon haɗuwa da ku a cikin darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu da al'ummanmu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya yarda da ita muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da kyakkyawan fahimta cikin addinin shi da kuma samun damar ayyuka irin wanda yake so don mu samu dacewa a wannan gida na duniya da kuma gidan lahira bi iznihi ta'ala yawan musulmi gashi muna dai cikin wannan babban bahasi na harkar ceto yaya ceto yake a ran lahira wanda kusan shi ne daman ƙarshen bahasi gaba ɗaya na wannan aƙida wadda muke ƙoƙarin fahimtar da kawunanmu kenan bayan wannan bahasi sai mu tattara namu ya namu tun da littafin ya kawo ƙarshe bayanin na aƙida ya kawo ƙarshe saboda haka nan kenan muna sanar da mutane muna cikin ƙarshen bahasi na aƙida inda a yau abin da ya shahi zancen ceto bahasi ne wanda muke son mu yi wai wanda zai ganar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala alherin shi ya riga sharri wanda ake zaton Allah subhanahu wa ta'ala yana da shi kenan alkhairi ya riga sharri a wannan duniya din in ka kalli hikima ta Allah ta yin wannan halitta din ko zuwan annabi Adam da aka maido a wannan duniya din wadda muke ganin kanmu kamar wuri ne na wahala da sauransu Allah subhanahu wa ta'ala ya kalli alkhairin da za mu kwasa a wannan zaman nama na duniya shi yasa alheri yi yawa sannan mu sani kuma ba ma wannan ba Allah subhanahu wata'ala diddin ya ƙara tausaya mu a cikin wannan duniya ɗin saboda ya san irin abubuwan da ke cikinta sai yasa cewa akwai tuba akwai gafara duk wanda ke nuna mu cewa kenan alkhairin dai Allah dai ya riga sharrin da muke zaton akwai shi babban abin da yake ƙara nuna cewa Allah yana nihin alkhairi gare mu yana nihin tsarki gare mu kamar da kita yuridu Allah li yutahhira kun gani li yutahhirakum Allah yana nihin ya tsarkake ku ne duk abin da Allah ya yi aiko a cikin shari'a shi yana nihin ya tsarkake al'ummar duniya ne shi yasa kai duk bai kare ba a wannan duniya din ya kawo tuba bayan tuba din me zai zo gafara tun a wannan duniya ɗin kai bai ƙare ba a cikin barzak a nan ma ana gafarta mutane ana yahe musu zunubansu ana karkarewa kamar da mu yi bayanin zubewa na zunubai ko na lada da kuma karkarewa na zunubai mu yi bayanin wannan duk cikin baiwa ta Allah wanda yana sai nuna mu cewa shi asalin hikima ta Allah alkhairi ne yake nihi ga al'umma ba sharri ba wannan mu san da shi shi yasa in muka ɗauki wani hisabi musamman in mu masu alaƙa ne da harkar riyaziyat kamar abin da ake cewa hisabi lissahi ka ɗauki a wani gehemi cewa rahama Allah subhanahu wa ta'ala ta riga hushin shi inna rahmatahu sabaqat ghadaba rahama Allah ta riga hoshin Allah kayan Allah ya yi hoshi sai dai ta yin rahama ya ta yin rahama ya ta yin rahama sai ya ga kai wannan mutumin ba ya nihin alheri akan kanshi bai san alheri ga kanshi sanan ne Allah zai hoshi da shi amma rahama kullum ta Allah ita ce gaba in ka ɗauke ta kuma ka zo ka ƙara ta da mi da cewa asalin abin da Allah yake nihi da rayuwar mutane alkhairi ne shi yasa ya kawo ceto har lahira yana biye da mu ceto yana biye da mu har lahira za ka haɗa gami ne gaba ɗaya me zai bada natija Allah subhanahu wata'ala yana son ya ga cewa da daman al'umma na wannan duniya ɗin sun samu ceto sun samu tsira sun samu kuɓuta daga wahala sun samu kuɓuta daga shiga wuta zuwa aljanna kenan a taƙaice gaba ɗaya halitta da Allah ya yi ta mutane ya kawo su a wannan gida na duniya ba za su iya cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala bai yin alkhairi da su ba musamman sauko su da aka yi mahaifinsu kakansu zuwa wannan duniya din ba wai sharri ba ne alkhairi ne kai a wata mahanga ma ana cewa a tafsirin malamanmu suna cewa hatta shaidan da kuke gani zuwan shi alkhairi ne alkhairi ne zuwan shi ليميز الله الخبيث من الطيب Allah yana son ya bambance abu na kwarai da na banza mutanen kwarai a ba su haƙƙinsu wahalar da suke yi da in Allah ya zo ce to ku zo ku bi ni a wannan duniya din ku zo ku bi ni ga abin da nake so ga abin da nake so za su bi shi tsakaninsu da shi ba tare da suna jin tsoron kowa ba sai shi kaɗai. a bayyana kuma da ɓoye alhali wasu mi za su yi kamar munafikai za su san kewa daren mutane suna nuna su suna bin Allah wasu kuma mi za su yi to sarahatan a bayyane su nutsuwa su kafirai ne su basu yarda ba da duk abin da Allah ke gayi da kuma nau'i na wasu mutane ga sanan akwai mushrikai akwai ga to Allah subhanahu wata'ala dole ya bambanta tsakanin na kwarai saboda na kwarai wahalar da suke yi kamar da mun sani wanda yake yawan tashin dare yake ibada dole a bambanta shi da wanda bai damu ba da wanda bai damu da sallah ba ko ta farilla bata dame shi ba ka gani kenan dole a bambanta ba wai Allah bai sani bane tun asali bai san cewa wane da wane da wane ba dan kafa hujja akan kansu dan yanzu idan Allah subhanahu wata'ala ya ce an waye gari na tashin kiyama sai ya zo ce to da wane da wane da wane ku ‘yan wuta ne, amma da wane da wane da wane da wance ku ‘yan aljanna ne, me zai tashi? Ai, ka gani wani abu zai faru irin abin da ke faru a wannan duniya ɗin, wanda ake ce ma tazahurat da larabci, da ka gani an yi tashin abin da ake ce ma tashi na kamar manifestation kenan wanda suke hitowa su nuna cewa su ba su da kaza ba za ga mutane a hito an yi shirin gwano ana cewa mu ba mu yarda da kaza mu to wannan zai iya faruwa ran lahira saboda za su ce Allah ina dalilinka ina dalili wanda zai ike mu ‘yan kaza ne mu muka yi ne amma Allah subhanahu wata'ala dan ya kafa mahujja ga duk ga ‘yan adam gaba ɗaya su san cewa abin da suka yi tun wannan duniya ɗin shi ma'aunin shi ga kuma suka bakon shirin lahira tun wannan duniya ɗin ya aiko ya ba shaidan dama ga kuma saƙo da ya aiko annabawa diddan su nuna mun cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana nihin alkhairi gare mu amma wanda ya zaɓi sharri zai bar shi da sharrin shi shi ya zaɓa da kanshi saboda haka nan a takaice kenan wannan ya kamata mu san shi kullum ya zama cikin tunaninmu saboda ceto da muke gani ba karamar rahama bace Allah subhanahu wataala ya mamu ba karamar rahama bace yanzu abin da za mu zo akan shi ta ne mutum ya tambaya ceto menene ka'ida ta ceto to ka'ida ta ceto ga wa'anda ake ba ceto abu guda ne dole ya kasance sun samu izini daga Allah kan wani daman ayoyi wanda muka karanta cikin darussa da suka wuce sun bayyana mu haka nan ashe Allah bayyana cewa man zallazi wa indahu illa bi idni kenan ka bai ribin cewa kowa yana iya samun wannan dama din a'a ceto ba haƙin kowa bane ne na ɗaya dai ya kamata mutum ya kasance yana da cikakken imani yana da cikakken imani wanda Allah zai yarda da shi ya ba shi yarda sai ce mai toga dama nan na baka kuma ka ceci adadi kaza wanda kake so na cikin mutane amma masu sharaɗa kaza sharaɗa kaza kenan dole sai ya kasance babban ƙa'ida ya kasance wanda za a ba ceto ya kasance yana da cikakken imani kuma Allah ne ke ba da wannan izini ɗin shi yasa Allah ya ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni ko kuma cikin suratu taha yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla haka Allah subhanahu wata'ala ya ce kenan ranar tashin kiyama Allah subhanahu wata'ala yana ba da ijaza ne yana ba da izini ne ga wasu daga cikin bayan shi tsarkaku saboda haka mu yi watan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu daga cikin bayan nan tsarkaku mu dace da wannan sifa din mai kyawu tun a wannan duniya din mu zama to masu nisantar sabo wanda Allah yake ki ƙanana da manya to wannan shi ke ba mu dama ran lahira mu zama to daga cikin mutane wanda Allah subhanahu wata'ala zai ce wa'anga nawa ne wanga su ne nawa na yarda da su radiyallahu anhum wa radu an Allah ya ce mi zalika liman khashiya rabba Allah ya yarda da su su ma sun yarda da abin da Allah zai ba su Allah ya ce wannan shine sakamakon waɗanda suka ji tsoron Allah amma ba dukkan kowa ba wai za a ce ana iya ba shi ceto ya ce kuma wanda yake so a'a sannan mu sani in muka zo kan sharuɗa na masu yin ceto babban sharaɗi na masu yin ceto shi ne ya kasance suna da cikakken ilimi suna cikakken ilimi wanda zai ba su damar su san wane ne kamata su ceta da haƙi saboda Allah ya nuna cewa waɗanda za su yin ceto su wane ne wanda za su yin ceto ne da ilimi da sanin haƙi wanda za su iya ba da shahada da gaskiya kenan ba Allah zai ba waɗanda ba san ma suke yi ba za su je su yi lalabe da cikin mutane cikin musulmi musulmin ma da kafirai misali su lalabo su ce to da wane da wane a'a ba haka ne ba Allah yana ba masu imani mukhlisai nashi wanda ya yarda da su suka yarda da Allah zai ba su dama ne su ceci suwa su ceci wanda suka ga sun dace sun cancanci a cece su ba wai kawai haka nan kara zuwa shi yasa kenan kun gani yana daga cikin babban sharuɗa wanda Allah subhanahu wataala sai ya hange su ga mutum bawa nashi na kwarai sai ba shi wannan aikin ba aiki ne na kowa ba kamar da wannan duniya din ma za cewa sirri na Allah ba kowa yake bashi ba sai wanda ya ga cewa sun samu sun dace da ayyuka na kwarai sun dace da riƙo da shi waɗannan su da yake ba sirrin shi to har lahira ma wannan mutanen su ne ake ba damar su je su lalabu wanda suka ga cewa su su suka dace da ceto ɗin na haƙiƙa saboda haka nan kenan a nan muna iya gane cewa aikin ceto ba aiki ne kawai na kowa ba sannan riwayoyi da ayoyi suna nuna mu cewa waɗanda suka hidacewa da su yi ceto ran lahira su wane ne annabawa ne sannan ma'asumai ne ana cewa kuma babban ceto wanda za a ba da ran lahira ga wa yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wannan wanda duniya har yanzu musamman kafirai har yanzu suna borin cewa su ga sun taba wannan bawan Allah bayan shekara dubu da wucewa dubu da ‘yan kanu amma kana ganin cewa shi ne mutumin da har yanzu yi gagari kafirai a taƙaice wannan shi ne dangane da abin da ya shahi wata ishara wadda ya kamata mu yi kenan dangane da abin da ya shahi asali wanda Allah ya aza na cewa alkhairi shi ne ya riga sharri sannan kuma mun shi daga cikin sharuɗa waɗanda suke nuna cewa waɗannan ƙa'ida ne da sharuɗa ne wanda masu yin ceto suke yi sai nan gaba za mu gani su wane ne wani sharuɗa ne kuma ke ga waɗanda ake ceto wani sharuɗa ne nan gaba za mu gani cikin darasi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin